ya على na يقولون وسبح بحمد ربك قبل shamsi الشمس وقبل الغروب ya kai wannan manzo ka yi haƙuri a kan abinda da Yahudawa da wasunsu suke faɗa kuma kai sallah ga Ubangijinka kana mai yi masa godiya sallar asuba gabanin huduwar rana kuma ka sallaci la'asar gabanin faɗuwarta.